tana da lafiyar ido da hawaye za su zubo mata ta tayi kuka ta ji sauki ina ma tana da baki da ta musa abin da idananta ke gane mata me yasa dadi yake so ya kai ta inda za a ida sanaka stata duk da ko yanzu tana da nakaso mai girma ma kuwa daidai ta hada hannayenta alamar roko sa'ada ta ɗaga kai a hankali kuma ta fara rubutu kamar haka na amince dadi kai uba ne na san ba za ka bani abin da zai cutar da ni ba Na gode. Allah ya ƙara girma ummi da ta riga kowa ganin rubutun kyakkyawar runguma ta yi mata tana sa mata albarka hawaye fal a idanunta Dadima sosai yake farin ciki su daidai ma haka abin ba a cewa komai washe gari juma'a daren ɗaurin aure yan uwansu ummi na nesa da na kusa duk sun samu halartar biki gida ya cika ya tumbatsa duk inda ka girma mutane ne su daidai sai kai komo ake ana bada umarni bayan sallar isha'i dadi sun taso masallaci shi da Salim da Kamal ya samu da ya samu halartar bikin dan uwansa ce yana son magana da su fadinsa suka nufa kai tsaye inda ya zauna ya kora ruwan da ummi ta kai mai kane ya kalli Salim da har zuwa lokacin baya sakewa da kowa ya kira sunansa fuska a daure lagowaye ya kalli dadi Salim gobe da mata biyu za a daura maka aure ba da mace ɗaya ba don haka tun jiya na faɗa ma mahaifin yarinya kuma ya amince a zabure kalli dadi ya ce mata biyu kuma dadi ta wani dalili ina ni ina rike mata biyu dadi kai kanka fa da kake mahaifina ɗaya gare ka dadi wallahi ba zan iya ba ni duka ma auren na fasa ban isa ba wallahi a tsawace ya ce dole ko ka iya don babu uban da ya dace da sa'ada sai kai duk inda za ta wahala za ta sha kai ɗin nan dai kai ne ka dace da ita kai ne silar komai a firgice muke tsaye yana juya kai kwalla na zubo mai yace dadi ya zan iya ɗawainiya da ita ina zan iya kula da lamarinta ba ta ji ba ta gani sai da glass wa zai kula da ita shi ma dadi miƙewa waye yana nufo Salim ya ce a lokacin da dan hannunka ya sauka kan kumatunka ku kan kumatunta ka taɓa tunanin akwai jijiyoyi da za su iya samun matsala kai ka ma sani kai ka ma sani dan ubanka tunda ka karanta ka sani a lokacin da ka kwada mata mari Salim ilahirin jikinta ba na kashashe ne kai ne sila to don haka wallahi billahi sai ka auri sa'ada in ya so in ta warke ka maido min yata kuma da sharadi ka sake yi mata wani abu sai ka gane kwaranka ka je da ita ka zauna ka kular min da ita har gani da jinta ya dawo daidai sai ka kawo min ita ka ji na sake faɗa ma Salim zai yi magana wayarsa ta haurin gindatsewa yake kira na sake shigowa a fusaci dadi ya ce ba za ka ɗaga ba ɗauka ya cikin ɓacin rai don nasiba ma haushi take bashi gashi yana cikin matsala kuma ta dage tana da kiransa Allah ya isa tsakanina da kai mayaudari a zalimi Salim ka cuce ni ka cuce rayuwata ka yaudari zuciyar da ta rike amanarka ta ɗauki yarda da zallar so ta miƙa maka ashe kai butulu ne ban sani ba tsawon shekara ina dakon sanka amma baka taɓa faɗa min mu biyu zaka aura ba to ka sani wallahi ba zan aure ka ba sai dai in ka yarda ka janye auren wancan wancan Nasiba ta ce cikin kuka cikin fushi yace sai me dan baki aure ni ba Kidahuma sakariya ajiye waya da dalla jaki je ki gaya wa ubanki ba ni za ki gaya mawa ba dadi ya ce wace ce ita ce ya ce yana tsoke baki ita cewa anan ya faɗa mai ya ce alhamdulillah dama ina so diyata ta samu kulawa ta musamman zan kira mahaifinta in ji in shi ma ya zama lotsari kamar ta to babban jin daɗi na kenan ma wallahi dadi ya sallame su suka fita salim ya ja kamal gefe ya ce yanzu salim sai a banni da wanda ba ta iya yi wa kanta komai to waye zai mata waye zai mata salanta raina ne baki kawai kamal ya taɓe don mugun haushin salim ɗin yake ji ka baki ɗayan shi da ido salim ya bi shi yana kaɗa kai washe gari karfe goma dadi ya dauki danyen wanka fuskarsa cike da annori yana ta zuba kamshi cikin fara'a cikin farar shadda da dan uwansa da ya zo wanda zai zama waliyan Salim shi kuma na Sa'ada suka shirya ya kira Salim fuska daure ya umarce shi da ya zo ya shirya zuciya ba dadi yayin shiri kamar ko ya fi kowa farin ciki duk da baya shiga sabgar Salim amma yayi kyau sosai fiye ma da Salim ɗin irin wankan da yayi Aisha kirjin biki sai kai komo take dan ma bikin ya zo mata a baibai bayan daga so ba karfe 11 suka halarta a babban masallacin locus inda ba a tsaya wata wata ba aka daura auren Salim da Sa'ada a kan sadaki naira 500 lakadan ba a ajalan ba shiru shiru aka yi ta tsammani za a daura ɗayan amma shiru babu iyayen nasiba a haka aka raba alawa kowa ya miƙe ya kama gabansa sidadi suka yo gida inda suka iske ummi ta sha wankan an mata makeup duk inda ta gilma masifaffen kamshi da kuma sheki ke tashi dadi ya ja da jikin shi a can suka iske su hajjo da daidai bayan sun zauna aka tsaya suna murna dadi ya kalli su daidai ce yanzu ya kuke ganin abin zai kasance ba shi ba shi ita za a yi koko barinta za a yi a gabana daidai ta ce an yau ba a yi ba kenan ai kawai can za ka maida ta da zama a gidansa ai dai ba zai bar ta ba dole ya ɗauki ɗawainiyarta mu kuma mu rinka laikawa daga baya a haka suka ajiye magana da yamma aka shirya Sa'a da tsaf ta yi kyau sai kamshi take aka kai ta ɗakin dadi duk wata nasiha ta waya yake mata yana ba ta ita ma tana masa rufule Salim ko da takaici ya cika sa kunyar ma kallanta yake wai a ce wannan yarinyar zai aura to shi ya zai ce ma da sa Aliyu gaskiya dadi ya kwafsa mai a haka ummi ta kama hannunta ta sa a nashi Ga gabaki ɗayansu sai da tsigar jikinsu ta tashi da sauri ta kalle shi shima kallanta yake babu abin da yake hangowa a idanunta face wutar tsanarsa gagaruma har mota suka musu rakiya suna ƙara jaddada masa rikon amanar yarinyar da take tamkar marainiya jinsu kawai yake a haka ya ɗauki hanyar gidansa da ke malali ba su da nisa irin sosan nan katafaren gida mai tsananin kyau da ya dace da matashi kamar sa suna isa mai gadi ya buɗe yana musu sanne da zuwa bai ce komai ba ya shiga ciki har zuwa bakin kofar fat ɗinta inda ya fito motar yayi tsaye yana nan yana jiran ta fito ta cikin glass ɗinta take ganin yadda tsarin wajen yake kuma tar take ganin shi amma ta tsaya ta ga iya gudun ruwansa shin zai kama ta ko zai kyale ta ne tsaye yake yana jiranta amma ta banzantar da shi kuma tabbas yana da tabbacin tana ganin sa tunda akwai glass ɗinta ba babu ba sun kai minti 15 amma ta yi zamanta a mota ta kyale shi daga karshe ma bacci ta fara ji hakan yasa ta kwantar da kujerar ta yi kwanciyarta take ko bacci ya dauke ta ganin rainin nata yayi yawa hakan yasa a fusace bude motar sai da sai dai yanda ya ganta yasa ya ji ta ba sa tausayi dan bacci take sosai hankali kwance har cike shiga yana tunanin za ta biyo shi amma shiru dai da ya dawo ya ga bacci take bilhaki ka kula da ita Salim yanda ta fahimci gidan nan ba ta fahimci sabon gidanku ba ka ji tsoron Allah ka rinka kama ta kar ka banzantar da ita karshe ta ƙara jin wani ciwon ya tuno maganar ummi da take mai lokacin da ya shiga mota fitar wayar sai fitilar wayarsa ya zaro ya haska ta da shi tana sanye cikin jar atamfa mai ratsin yalo da baki ɗinkin ya dace da jikinta bai san taya zai fara tashin ta ba dan bai saba ba bai kuma san kallon da za ta mai ba dan ba zai jura raini ba baya so kuma ya ɗauke ta ta je ta matsa mai ta na naƙasa masa jiki ga ta katuwa da gani za ta yi masifar nauyi ta ja ya kife a banza ya ji rauni siririn tsaki ya ja tare da buɗe mazaunin direba ya zauna har sha biyu ta wuce kana bacci ya ɗauke shi kansa a kan stiyeri cikin bacci yake jin ana ta da shi sosai tana dalla mai ido da fitila a firgice tashi yana salati tare da kallanta haska ta yi yana zuba mata limsassun idanunsa da suka yi jawar. baki ta kwabe tare da mai alamar kamar za ta yi kuka me zan miki yace yana kallanta da sauri ta fara rubutu a wayarta ta nuna mai fitsari zan yi tsaki yana faɗin ko kunya babu kai Allah ya sauwaka da budurwa ce ba za ta taɓa ce min haka ba ya ƙarasa yana tsaki tare da juya kai dan shi kalmar ta masa nauyi bai ankara ba Yaga ta buɗe motar da sauri tana kokarin dokawa inda ke inda ke da wasu flowers da ke zagaye a wajen salati ya sake sosai lokacin da ya hango tana kokarin yin kasa da sket ɗinta a guje ya fito motar da sauri ya kama hannunta suka shiga falon ko rufewa bai ba ya kama ta ya buɗe mata ɗakin da ke kasa wanda katifa ce kawai a ciki sai labule da wardrobe sai toilet har bakin kofar ya kai ta yana hararta kana ya juya yana faɗin in na ƙara na ƙara tabbatar da rashin kunyar ki ɗan renin hankali da ban gani ba da shikenan a gaban mai gadi za ki wulakanta ni ya saki tsaki ko da ta kammala abin da za ta yi ta watsa ruwa, fitowa ta yi ta hauka tifar ta yi kwanciyar ta take bacci ya yi awon gaba da ita tun da ya fito daga ɗakin ya rufe kofar ya dawo falo ya zauna ya rasa wani fanni yake jinsa a ciki shi dai ya san baya bakin ciki baya kuma bayan ciki gashi yana son ya bar ta, ya haura sama amma kuma zuciyar shi ta kasa nutsuwa da haka samun kansa yayin da tashi ya tura kofar ɗakin ya ganta kwance da tamfar ta hankali kwance take bacci addu'a ya mata kana ya fito ya rufe kofar Ya yayi sa sama ana kiran assalatu sa'ada ta tashi da wata fitinanniyar yunwa miƙewa ta yi ta gyara glass ɗinta da ya zama na ganinta toilet ta shiga ta kammala abin da za ta yi kana ta fito ta shimfiɗe ɗan kwalinta ta fara sallah ko da ta gama azkar ta yi dan yanzu sai dai ta koyar da wani fannin addini ta samu karatu sosai daga onkul Mubarak karatun Kur'ani ta fara wanda duk sadda take yin sa take jin wani irin sanyi mai daɗi daidai da idanta sai ta ji kamar yana sake ganin ganinta na sake gaba sosai ko da ta kammala kan katifar ta koma ta buga tagumi dan yunwa ta fi damunta akan komai ta san kuma sai ta samu abinci kamin ta iya komawa bacci wayarta ta duba ganin har karfe tara tana zaune ba alamar za a buɗe kofar hakan ya sa ta tashi ta shiga toilet ta buɗe famfo ta tarba hannunta ta sha ruwa sosai sai da ta ci cikinta ya kulle kana ta miƙe tana jin zuciyarta na tashi ta koma kan katifar ta kwanta da kyar bacci ya kwashe ta Salim bacci yake akan katif akan katafaren gadansa da ya kasance milik komai ma na ɗakin milik ne sai kamshi yake ko da ya dawo sallar asuba koma waye sai karfe tara ya sako shap shap shap shap ya haɗa ti ya sha ya fita ofis ba karamin mamaki abokin aikinsa abokan aikinsa suka yi ba har aka samu wani Dr. Kabir ya kasa hakuri ya ce Dr. Salim ya daga angon cewa sai fitowa yau dam ya ji gaban shi ya buga dan shi shaf ya ma manta da wata sa'ada dake cikin gidan murmushi ya sake ya ce zan duba abu ne zan koma ya daifi Dr. Kabir ya ce yana wucewa shiru yayo yana nazarin duk abin da zai sa su rinka yawan samun kusanci dole ya nisanta ta Don abu kaɗan zai kai ta ga taraina sa baya son raini sam ya san kuma mace daga inda ta ganka yau ta ganka gobe ba abin da zai hana raini shiga balle ita da baya wasa da ita da kuma kallon da take mai ta samu fuska za ta masa kallon banza karshe ta amayar da abin cikinta da wannan shawara ya mike tsaye fita ya shiga mota kai tsaye wani katafaren gidan abinci ya nufa ya yi da ya fito yana bata fuska ya shiga mota kai tsaye gidansa ya nufa ko da ya shigo harabar gidan yayi bakin daidai kofar su kana fiddo da ledar ya bude falon ya shiga sa'ada tunda ta cika cikin ta da ruwa take jin tashin zuciya Allah ya taimaka mata ba ta yi amai ba sai wajen sha biyu bacci ya kwashe ta cike da jigata ko da ya tura kofar ɗakin ya ga bacci take tsaki ya ja ya fito ya ajiye ledar a bakin kofa kane ya koma motar ya shiga ya kama gabansa tafiya kawai yake amma zuciyarsa babu daɗi ya ma rasa me ke masa daɗi anya ya mata adalci kuwa yanzu in bata ga laidar ba fa ita da bata magana wa za ta tambaya da wannan tunanin ya juya kan motar sai koma gida yana zuwa ya isa ɗakin da take ya tada ta a hankali yake dan tattaba kafafuwanta cikin nutsuwa ta tashi tana sai ta zaman glass ɗinta kallon shi yi tana kwaɓe fuska tare da zuba mai idanu ledar da ke gefe ya nuna mata toilet ta shiga ta wanke baki ta fito ta ɗauki ledar ta buɗe. ta ga arish da kwai ne ta zauna ta ci sosai kana ta aje ɗan sauran da ta rage gefe ta koma toilet ta wanke hannunta ta sha ruwa ta fito ko inda yake bata kalla ba ta buɗe jakarta ta fiddo da maganinta da dadi ya daura ta akai ta yi hanyar toilet a toilet ake shan magani dama ko zubarwa kike Salim ya ce ganin ta bude kofar akan ya tuna mai da ba fa jinsu za ta yi ba da sauri ya cakko hannunta cike da wata iriyar razana ta juyo bata tsaya komai ba ta fada jikinsa ta rike shi sosai mugun riko ko mugun riko ko wanda shi kansa sai da ya firgita tare da ya sanin rikon da ya mata me haka ki cika ni man dan Allah saurare ni san bata san me yake ba asali ma ido rufe take sake cusa kanta cikin jikinsa hankali a bala'in tashi duk yanda ya so ya bambare ta ta ki fita daga jikinsa ga kyarma da take ta ga kyarma da ke ta kwace mata kamar wanda ta ga mugun abu ganin yanayin da take ciki yasa ya fara shafa bayanta a hankali yana hura mata iskan bakinsa tare da kokarin dago fuskarta amma ta matse ido gam tsaki yana faɗin dama na barki ban dawo ba me yasa kike da kafiya ne ki dago in faɗa miki abin da nayi niyya ma dan Allah ki kyale ni ya faɗa yana zare hannunta kamar an ce ta bude ido ta buɗe sitar cikin nashi gaba ɗaya idanunta ya canza launi ya koma ja wanda yake tabbatar da lafiye wanda yake da tabbat wanda yake tabbatar da lafiyayyu ne sai sun zubar da hawaye cikin tausayi yace yake faɗin ki hakuri ba fa komai sosai take kallon bakin shi amma bata fahimci me yake nufi ba anan gado ya zaunar da ita yana miƙewa zai fita azabure ta miƙe ta riƙo rigarsa ta yi kasa da kai alamar tsoro ina lillahi wa ina ilaihi raji'un yace yana daka mata tsawa tare da faɗin me haka wai wai ke baki jin kunya ne kike rike ni sai ka ce kin kama kwarto me haka ne eh haka iyayenki suka koya miki gabaki ɗaya abin da ya faɗa ta fahimta dan idanunta a kan labansa suke kai ta ɗaga mai tana sakin rigarsa tare da ɗaukar wayarta ta fara rubutu da sauri ta nuna mai karba ya duba iyayena ba su koya min ba amma ka bani tsoro ne ba don wani abu na rike ka ba amma laifi na ne da na kasa tunanin wanda wanda ya halicce ni zai bani tsaro har na zo ga wanda ya zama silar na kasata bayan na san zai iya karya min kafafuwana in karasa ga baki ɗaya. in ma ya so glass din nan zai iya fitar da shi dan baki na yake so ba fari na ba a fusaci ya yi jifa da wayar tare da nuna mata kansa ya matso kusa da ita ya dago haɓarta kana ya fara magana a zafafe ni kike faɗa ma magana saboda an bani ke matsayin mata kika samu damar raina ni to wallahi ke kin san ni ban yi kama da mijinta ce ba ki iya bakin ki, zan sassaɓa miki dan har yanzu a matsayin kanwata kike kuma a haka zaki ci gaba da zama har ƙarshen rayuwarki dan ni na fi karfin a ce ni mijinki ne wallahi sai dai ko Kamal shi zai iya maleji da ke dan ni kam na fi karfin yarinya danya jagab kamar ki masu wauta cike da kai wani masifaffen kallo mai cike da tsana take cin lamai har lokacin da ya juya ya fita a dakin zuciyata ta so masa ada sosai a fusace ta bude kyauran ta fita kai tsaye ta ga kofa biyu ce a gaban a falon ta bude kitchen ne babu abin da babu sai ɗayan kuma safiya room ne cikin sauri ta fara taka step din anan ta yau karo da ɗakuna uku dai nata don ta ga kayan da ke wardrobe duk yawanci nata ne na gida sai sabbi da aka kara mata ɗayan ta buɗe shi ma ɗaki ne sai guda ɗayan ta tabbatar mata da na Salim ne tsaki tai tana komawa ta zauna ta fara tunanin yanzu haka za su yi wannan ɗanyen zama yana wulakanta ta yana ci mata mutunci Don ya gabata ji dama akwai kaya da aka sa mata amma ya bar ta a ɗakin falon ƙasa wato kar ya yi kusanci da ita wanka ta ta ɗauki wasu kananan kaya masu shegun kyau ta sanya riga da wando kana ta sako kasa kicin ta nufa ta samu ruwa ta koma ɗakin da ya bata a matsayin nata ta ɗauki ruwan ta sha magani ta zuba ta wa idanta wani kana ta kwanta bata jima da kwanciya ba ta ji ana tashinta. da sauri ta miƙe ganin Aisha ce farin ciki sosai ta ya sa ta saurin miƙewa ta rungume Aisha tana ta kaɗa kai alamar jin daɗi Aisha ta share hawaye tana rubutu tare da ba Sa'ada. Na yi kewar ki uwata. Sa'ada ta maida mata da amsa akan ita ma ta yi kewarta. Aisha ta kalla ta ce, "A nan ɗakin ya aje ki." Kana me yasa baki zauna inda su Ummi suka miki jere ba? Har ɗaki biyu. Magana ta ma Sa'ada. Norway ba duka ta gane ba. Hakan yasa ta bata wayarta dan tata Salim ya fasata. Aisha ta faɗa mata abin da ta ce, murmushi kawai ta yi ta ce komai ba. a gidan Aisha ta yini bayan sun yi girki suka ci suka cika cikin su sai dare kana ta bar gidan cike da kewar junansu sa'ada tun daga ranar ta gane kicin take fita ta sama ma cikin ta abin da za ta ci har zuwa lokacin da ta cika sati biyu ba su sake haduwa da Salim ba kuma da sunan a gida ɗaya suke rayuwa sam abin bai dame ta ba don ta fahimci ba ta gabansa kwara ita ma ta kama kanta amma fa kullum zai kawo mata abinci sau biyu yanda ya kawo a nan yake ɗaukarsa ya aje mata sabo Salim tun daga sadda ya faɗa mata magana ya fahimci yana da gaggawan yanke hukunci cikin fushi hakan yasa yake gagara ya nisanta ya nisance ta dan ba zai jure duk abin da za ta faɗa mai ba yana so ya duba lafiyarta amma kuma baya jin zai iya jure ma rainin da take so ta kawo mishi sadda ta yi kwana 42 zaman ya ishe ta ga Aisha bata sake waiwayar ta ba yar wayar da take chat ta lalata ta ya lalace ba ta komai sai zaman gida har ji take ina ma tana da hawaye da ta yi kuka ta gode wa Allah miƙewa ta yi ta shiga kicin don dafa indomi da ta zama abincinta anytime ganin ba komai a kwalin isa ta tsaki tare da fitowa ta yi tsaye a bakin kofa Haka nan ta samu kanta da sha'awar fita don ta ga gari kuma ta siyo don dan bata sanya za ta yi ma mai gadin su bayanin abin da zai siyo mata ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance kuma wuta lafiya bismillahir rahmanir rahim littafin sadakin aure kashi na ɗaya da ɗaya maimaita rubutun take lokaci ɗaya ta ji ina ma tana da lafiyar ido da hawaye za su zubo mata ta tayi kuka ta ji sauki ina ma tana da baki da ta musa abin da idanunta ke gane mata me yasa dadi yake so ya kai ta